radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan wani gabatar da muna da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau biye da shi akwai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salih usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 21 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1965 malcolm x musulmi bakar fata dan kasar amurka ya shahada sanadiyar harbi da bindiga da wasu waɗanda ba a san ko ne ba su kai masa an haifi malcolm x a shekara ta 1925 yana matashi ya karbi addinin musulunci sannan kuma malcolm x ya shiga gwagwarmaya da fararen fata masu ra'ayin wariya a kasar amurka malcolm x ya samu damar zuwa wasu ƙasashen musulmi inda hakan ya taimaka masa matuƙa wajen ƙara sanin wasu lamurra masu mahimmanci dangane da addinin musulunci a waɗannan tafiye-tafiye amma rana irin ta yau a cikin wani jawabin sa da yake gabatarwa a wani taro a kasar ta amurka sai wasu mutane da ba a san ko suwa ne ba suka harbe shi har lahira masu ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1973 sojan haramtaccen kasar isra'ila su haka kakkaɓa wani jirgin fasinja na kasar libya wanda ya bace hanyar sa zuwa birnin alkahira ta kasar masar lokacin da ya shiga yankin sina a lokacin da yahudawan isra'ila suna mamaye da yankin na sina na kasar masar cikin fasinjoji 113 da suke cikin jirgin 108 sun rasa rayukansu sanadiyar kakabo jirgin da isra'ila ta yi kuma babu wani mataki da majalisar ɗinkin duniya ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya ta ɗauka kan batun. da ƙarshe masu harko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1916 aka fara karan bata mai tsanani tsakanin sojin jamus da na faransa a yakin duniya na farko karan da aka kira yakin vadun a yankunan da jamus ta yi na mami kasar faransa a lokacin inda jamus ta fara kaddamar da munanan hare-hare a kan yankin na vadun wanda yake a matsayin mabudin shiga kasar faransa wanda idan jamus ta yi nasarar murkushe dakarun faransa a wurin to a cikin sauki za ta iya mamaye kasar faransa to amma sakamakon tsayin da dakarun kasar faransa suka yi a gaban sojin jamus ban shuɗewar watanni goma ana gwabza yaƙi a tsakaninsu sojin ƙasar ta jamus sun ja da baya a lokacin da suka sha kashi a hannun dakarun ƙasar faransa kuma wannan shine masomin shan kai da jamus ta yi aikin duniya na farko an kisa cewa dai adadin sojin jamus da na faransa waɗanda suka mutu a wannan yaƙi ya kai sojoji miliyan ɗaya da hakan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 Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. shugaban kasar iran ya kama hanyar zuwa birnin doha na kasar qatar a wata ziyara ta musamman masu zanga-zanga a kasar mali sun kowane tutar kungiyar tarayyar turai don nuna murnar janyewar sojojin faransa daga kasar an kammala gasar olympics ta lokacin hunturu a birnin beijing na kasar china ministan harkokin wajen kasar qatar ya ce kudajejeniya da iran zai yi amfani dukkan bangarori ne yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ya kama hanyar zuwa birnin doha na kasar qatar a wata ziyara ta musamman a yau ne shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kama hanyar zuwa birnin doha na kasar qatar a wata ziyarar kwanaki biyu bisa ga yadda sarkin qatar tamim bin hamd al thani ya yi masa kafin ya bar birnin tehran ibrahim ra'isi ya yi karin haske game da makasudin ziyarar tasa inda ya nuna cewa wani mataki ne na ƙara ƙarfa dangantaka da ƙasashen yankin musamman ma ƙasashen da ke kewaye a tekun fasha ministan harkokin waje da na man fetur da na al'adu da yawon bude ido suna daga cikin jami'an da suka rufa masa baya a ziyarar tasa daga cikin abubuwan da zai yi a ziyarar tasa shugaban iran zai halarci taron ƙungiyar kasashe masu fitar da iskar gas karo na shida kana gana jami'an wasu kasashen da kuma 'yan kasuwa iraniyawa da ke zaune a ƙasar shugabannin kasashe ne ke halartar wannan taron tare da manyan jami'an gwamnati na kasashen kungiyar da ke fitar da iskar gas kuma wasu daga cikinsu za su gana da shugaban na iran a gefen taron masu zanga-zanga a kasar mali sun goma tutar kungiyar tarayyar turai don nuna murnar janye wasu sojin faransa daga kasar rotanni sun bayyana cewa don dubatan al'ummar kasar mali ne suka yi gangami a babban birnin kasar mako domin nuna farin cikin su game da janyewar sojin faransa daga kasar inda sakon tutar kungiyar tarayyar turai masu zanga-zangar suna dauke da kwalaye da aka rubuta kalaman da ke nuna cewa sojin faransa a matsayin masu goyon bayan 'yan ta'adda a ranar juma'a ta gabata ce shugaban gwamnatin soji na kasar mali ya buƙaci kasar faransa da ta janye su dukkan sojojinta daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba bayan da ya sanya alamar tambaya kan shirye-shiryen da kasar faransa ce tana yi na janye sojinta daga ƙasar watanni da dama da suka gabata a nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da janye sojin kasar daga mali baki daya ita faransa ta ake da sojinta a kasar mali ne a shekara ta 2013 domin yaƙi da masu ikirarin jihadi da akwa shekaru ana yi yanzu haka dai faransa na da dakarun soji 600 a yankin sahel 2,400 daga cikinsu suna kasar mali ne ministan harkokin wajen kasar qatar ya ce kullu yarjejeniya da iran zai amfani dukkan bangarori ne da yake bayani game da tunawar da ake a vienna na cirewa iran takunkumi da aka kakaba mata na samakin wajen kasar qatar muhammad bin abdulrahman Al-Thani ya faɗi cewa cimma yarjejeniya da kasar iran zai amfani dukkan ɓangarorin ne baki daya. har ila yau ya kara da cewa muna duba hanyoyin da zamu taimaka wajen cike giɓin da ake da shi saboda akwai tattaunawar da ake yi tsakanin kasashe da ke da nisan dubban mil tsakanin su da iran amma mu muna makwabtaka ne da ita jaridar alnash da ake bugawa a kasar labanan ta buga a shafinta cewa ministan wajen kasar qatar ya da cimma cewa cimma yarjejeniya zai amfani ƙasar qatar kuma yana fatan za a ƙulla yarjejeniya tsakanin iran da sauran ƙasashen turai nan ba da jimawa ba daga ƙarshe ya shawarci dukkan bangarorin biyu su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu kuma yana fatan ganin an cimma yarjejeniya ta da cimma matsaya cikin ƙanƙanin lokaci To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An kammala gasar Olympics ta lokacin hunturu a birnin Beijing na kasar China. Kimanin 'yan wasa dubu uku ne suka hafata a wasanni 109 tsawon mako biyu da aka kwashe ana gudanar da gasar. Shugaban hukumar da ke shirya gasar Olympics ta kasa Thomas Bach ya kira ga 'yan siyasa a faɗin duniya su ɗauki darasi daga irin yadda 'yan wasa suka nuna sadaukarwa da kuma rungumar zaman lafiya har ila yau ya kada da cewa abin da ya haɗa mu a wannan olympics ya fi abin da ya raba mu wannan yana zuwa ne a lokacin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin rasha da ukraine thomas ya kuma shawarci kasashe da su ci gaba da yi wa al'ummominsu allurar kafin covid-19 ya ce matuƙar muna so mu kawo ƙarshen wannan annoba dole ne mu saki jiki mu ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace. gasar ta fuskanci rudani a lokacin da kotun da'ar wasanni ta yanke wato ta wanke 'yar wasar kasar rasha kamela valiva duk da kama ta da aka yi da laifin shan kwayar kara kuzari da aka haramta da ƙarshe za ku cewa ƙasar ethiopia ta musanta cutar da ake yadawa kan madatsar ruwan da take ginawa a kogin nilu rotani sun bayyana cewa ƙasar habasha ta fara samar da wutar lantarki a madatsar ruwan da ta gina a kogin nilu a matsayin wani muhimmin ci gaba a aikace-aikacen da take yi da ya laƙumi makudan kuɗaɗe a ƙasar. Firaministan ƙasar Abiy Ahmad tare da rakiyar manyan jami'an gwamnati ya kai ziyara gane mai ido a cibiyar samar da lantarkin inda kuma ya kunna na'urar da ke nuna an fara aiki ga dangaren kenan na samar da wutar lantarki a komance a ƙasar. Cibiyar samar da wutar lantarki ɗin ita ce mafi girma a nahiyar Afirka amma tana tsakiyar jayayyar da ake yi tsakanin ƙasashen Masar da kuma ƙasar sudan da ita kanta ethiopia tun bayan da aka fara aikin a shekara ta 2011 abe ya bayyana ci gaban da aka samu a matsayin buɗe wani sabon shafi a tarihin ƙasar daga ƙarshe ya musanta jita-jitar da ake yaɗawa na cewa madatsar ruwan za ta iya jawo yunwa ga ƙasashen sudan da kuma masar ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin labaran wasanni. Shi wanda cin sa mai kawo muku labaran wasanni da aka buga kashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kware shirin inda za ku ji cewa an dakatar da wata 'yar Najeriya mai suna mai wasannin motsa jiki saboda shan abubuwa masu ƙara kuzari. a ranar juma'a ta gabata ce hukumar da take kula da ingancin wasannin motsa jiki tare da 'yan najeriya na mai suna blessing obera na tsawon shekaru goma saboda samun ta laifin kare doka wannan hukuncin ya zo ne daidai lokacin da ake shirin fara wasannin olympics a kasar china bayan gwajin da aka yi wa blessing a watannin baya sakamakon ya nuna ta yi amfani da kwayoyin masu sanya kuzari a tashin farko an dakatar da ita ne na tsawon shekaru biyar sannan aka kara mata wasu karin shekaru biyar saboda samun ta da laifin kin bayar da haɗin kai wajen bincike blessing ta taɓa samun wato kyautar tagulla a yayin wasannin olympics na 2008 sai kuma ta samu azurfa a 2013 ta kuma samu kyaututtuka a yayin wasannin commonwealth a shekara ta 2014 wannan shi ne ya cika adin 'yan wasa na najeriya guda shida da aka yi musu irin wannan hukunci kuma da irin wannan hukunci ya shafa inda biyu daga cikinsu ma an dakatar da su ne na tsawon rayuwa 'yan wasan su ne adeloye tosin sai kuma azik henry Chukumeke vivian sai kuma daniel sai kuma nadel glory onome da kuma odele tega Ƙungiyar ƙwallon kafa ta mata ta Najeriya su farkon ta yanki tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata bayan ta doke ƙasar Afirka ci biyu da babu. Tsakanin Najeriya karo na tara sun sanya kafa ɗaya na halartar gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar bayan da suka doke Ivory Coast da ci biyu da babu a wasan da suka buga a filin wasa na MK ko MKO a Biola da ke birnin Abuja. Yanzu ko ba zango a yankin Asiya inda za ku ji cewa 'yan wasan kwallon futsal na mata na kasar iran sun daga zuta a gasar kwallon kafa ta mata ta tsakiyar asiya kafa a wasan farko da suka buga ta lallasa tajikistan da ci tara da babu zahara rahimi da rasim mukaddam suna daga cikin alƙalan wasa da kuma mataimakan alƙalai a wasan ƙasar tajikistan ce ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta mata ta shekara ta 2022 a ban birnin ƙasar doshambe kuma da ƙasar iran kazakistan da kuma uzbekistan. To bari kuma mu karkata mu ji irin wani da aka toya bangaren wasannin kwallon kafa na firimiya karo na mako na goma sha bakwai. A ran juma'a ta wuce ne kungiyar kwallon kafa ta zuba han ta sha kashi a hannun fekan da cibi da babu sai kuma fajin Sifosi da sana'at na Abadan sun yi kunnan doki babu ci. Fesauris ta halasa a Araga da cibi da babu. Istiklal kuma ta halasa Tarakto da ci daya da babu. Misir Jayan da fula sun yi kunnan doki ɗaya ɗaya sai kuma Galgahar Sirjan ta halasa Nasaji Mazandaran da ci biyu da ɗaya sai kuma nafsu masu suleiman ta sha kashi a hannun fadide da ci ɗaya da babu habador da sefahan sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya yanzu dai istiklal ita ce ke da maki 44 a saman tebur sai kuma fesfolis ke mata da maki 41 yayin da sefahan ke da maki 33 a matsayin ta uku kuma dan wasan kwallon kafa Najeriya da ke buga wasa a Mr. Sanjani wato Godwin Mansha shine fi kowa zura kwallo a wannan gasa inda ya ci kwallaye goma sha ɗaya ya zuwa yanzu. To kafin mun kwa da ku bari mu kamu kaɗan daga cikin irin wasannin da aka buga a bangaren nahiyar Turai. Inda za ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real ita ce ke kan gaba da maki 57 a La Liga sai kuma Sevilla da maki 51 Real Batis kuma da maki 46 a matsayin ta uku. A gasar Champions League kuma gobe Talata za a rai tsakanin Chelsea da Lille sai kuma Villarreal da Juventus. yanzu aka dai manchester city ne ke da maki sha biyu a saman tebur sai kuma fcg sai kuma psg da maki sha daya a matsayin ta biyu ta ma saurare iya abin da suka na a shirin namu na labaran wasanni a tarbiyyar mu a wani shirin na gaba kuma an nake cewa a zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin kide-kiden Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa mun gaito muku ali charogi domin jin irin waƙar da yake dauke da ita da fatan masu gyara zama kuma za su jaɗin wakan ai saurare lafiya. غم عشق تو ای سنم از غم عشق تو ای سنم روز و شب ناله ها می کنم من روز و شب ناله ها می کنم من بس قد و قامتت هر زمان بس قد و Paul. بیش از این مکن به کارم مکن بی وفایا فتنه به کارم مکن بی وفایا آین وفا و مهربانی آین وفا و مهربانی در شهر شما مگر نباشد حبیبم سر کوی تو تا چند آیم و شم ز وصلت بی وفا چند آیم و شم سر کویت برای دیدن تو نترسی از خدا چند آیم و شم از غم عشق تو ای سرم از غم عشق تو ای سنم روز و شب ناله ها می کنم من روز و شب ناله ها می کنم من. Ali Charogi a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabatar mana. Fata masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دنیای این خاک زیبایین توی قلب کبیر یا کنار دریایی دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین دلاتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر عشق صفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب خوبین و حال ما با شما ها میشه خوب خاک زیباییم توی قلب کبیر یا کنار دریایین دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین دلاتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر اش صفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب خوب اینو حال ما با شما میشه خوب masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na rana sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.